rajim bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin sayyidina wa nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin alhamdulillah su da mutane suna bugu waya suna tambayan mawarkin yatsu na hannu su yatsu na hannu malamai da yawa sun yi fassarori da yawa a kansu amma abinda mafi yawa suke ɗauka mawarkin yatsun hannu lalle salloli ne guda biyar abinda ya shafi wannan salloli guda biyar zai iya shafar wannan yatsun abinda ya shafi wannan yatsun zai iya shafar salloli guda biyar a mafarki kenan ba a bayyana ba sannan ah, shi abu gani a nabulisi a cikin littafinsa ta'adiru mujalladi na farko shafi na goma sha hudu abinda yake magana ya ce shi mawarkin yatsu a harbin watan wasu abubuwa ne wanda suke taimakawa kamar misali abinda za a iya watan amfani da shi wajen aikata wani abu ko sana'anta wani abu idan mutum baka nake ne to wannan abin da yake amfani da su wajen kanikanci kamar sufana da sauransu su ne yatsu a wajensa idan kuma mai kuɗi ne to wannan abubuwa na ala da yake amfani da su wajen gudanar da harkokin dukiyarsa su ne yatsu a wajensa hakanan wanda baya da komai sai 'ya'ya to wannan 'ya'yan nasa su ne in yi mawarkin yatsu abin da ya shafi wannan yatsu din na cutuwa ko datse su ko makamancin irin wannan ko ciwo a yatsun to lallai shi ke nuna cewa abin zai koma wajen 'ya'yansa don ko mutum misali sarki ne to askarawansa ko jagororinsa na yaƙi to wannan shine mawarkin da zai na yatsu kenan abin da ya shafi wannan yatsun shi zai shafi wannan jagororin wallahu alam